والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا الذين

الخالدين من النار يا أيها الناس كلوا مما في حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات إنه لكم عدو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

وعن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومتبعيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أموا muna jaddada godiya ga Allah mai kowa mai komai da ya sake ba mu dama mun zo don mu da cin wato da nazarin ayoyin alkur'ani mai girma kamar yadda aka saba gudanarwa kowane dare bayan sallar isha'i da tarawi a wannan masallaci na kofar gidan janar dole Barau a Hadizahullah ana angogwari a cikin garin Kwantagora yar kwatar karamar hukumar gora a jihar Niger. Insha Allah mu yau a wannan rana za mu ci gaba daga kan aya ta 165 a cikin sura ta biyu suratul baqara muna roƙon Allah ya ba mu dacewa Allah ya ce wa min an su man dole ba ya andada Waminan nasi kuma daga cikin mutane manyan da fi zumin dunin lahi an dada. akwai wanda yake sakin Allah ya kama abinda ba Allah ba a matsayin abubuwan bauta a sunaman wato a matsayin gumaka in ma gumaka wanda ake girkewa wanda su aka fi sani lokacin da ayoyin suke sauka wanda za a sassako ko kuma a suranta ta hanyar gini na azurfa ko zinariya ko kuma yunku ko laka mutum ne zai sana'anta da kanshi kuma ya zo ya rubuta gaban wannan abin yana neman sa'a shi ne mala ya ce au kullu ma'budin la, ko duk wani abin da ake bauta ma ba Allah ba اتخذوها آلهة ورجوا منها الضر والنفع وقربوا له لها القرابين ذاك su مشركان sun ɗauki waɗannan abeban a matsayin Allah abin dogaro abin neman amfaninsa ko kuma kaudawa daga cutarwarsa wa ƙarrabu lahal ƙarabin har su kawo abeban takuwa da sadaka wai suna ajiye ma wannan gumakan والكهان الذين اتخذوهم اربابا da kuma bokaye wanda mushrikai kan ɗauke su a matsayin wasu iyayen giji abeban jingina abeban dogaro wannan har yanzu ana samu kuma ana samu har cikin masu faɗin la ilaha illallah muhammadun rasulullah wanda a zahiri wai har suna yin salloli guda biyar suna dubin gabar amma kuma suna ganin ni'imar da Allah ya yi masu ba Allah ne ya yi ba in ma dai sun iya daurewa sun ce Allah ne ya yi to Allah ba zai iya tsare masu dukiyar ba sai an sa ƙoroso ko an sa karhun ne ko dagumma ko an samu wani murkaɗɗen ƙaho an haɗa da laya an naɗe an sa a ƙofar shago ko an birne a ƙofar shiga gida ko a ƙofar shiga ɗaki eh, da sauran waɗansu hanyoyi da akan bi wai sai a ce ai Allah ya ce tashin taimake ka Allah ya shirya da mu wato nau'o'in shirka suna nan da yawa akwai masu shiga burdu kun fito da shi masallaci yanzu amma a duhunce zai je ya samu boka ko malam gobe da nisa ko wani matsafi da shi ya doka musamman wanda idan su ya rufe wajen neman duniya ko neman abin duniya ba fitukar samun mulki ko rike mulkin kana cin zaɓe idan kanka ya tsara sai a ce ta miyagu sun fara aiki a kanka wallahi tallahi ka kai a gani sannan in kana samun wata riba harkar kasuwanci ko a aiki kana samun double promotion wani lokaci to ba mutane ba za su baka lafiya da kansu za su rabo a matsayin masoya a matsayin aminai a matsayin masu ba da shawara idan kana biye masu ba za su rabu da kai sun mai da kai mushiriki in ka mutu da kudurin ba wani ke rike da raba Allah ke rike da rayuwarka ba wani ne to ka mutu mushiriki musamman iyaye mata su aka fi kamowa da tauri a kan wannan harkar ta bokaye ku ji tsoron allah uwaye mata ku daina kashe kuɗinku gaban za, nan da nan ɗaki ya zama fili kin sai da wancan yau kin kai maboka gobe kin sai da wancan kin kai maboka kin daina zama lafiya a tunaninki har a ba ki da sauran kwanciyar hankali kuma bukatar ki ba za ta biya ba kishiya ce dai ba kya so tunda Allah ya yarda a yi kina nan kina ji kina gani kishi za ta zo kuma Allah ya zartar da abin da ya ga damar zartarwa da kin yi haƙuri kin mai da al'amari zuwa ga Allah sai ki shiga sahun wa'anda suka ji tsoron Allah wanda Allah ya alƙawarin taimaka musu ya sa musu mafita ya sa al'amuran su su sauƙi ومن يتق الله له ومن يتق الله يجعل له مخرجا بثورة من لا نعم ومن يتوكل على الله فهو حسبه الله اكبر ان الله بالغ امره نعم قد جعل الله لكل شيء أجرا sun kin bi wannan aya kika ji tsoron Allah kika ga da zaɓin da Allah ya maki kika yadda zuwan wata ba zai hana ki arziki ba kowace da halin da za ta zauna kika dangana kika mai da al'amari zuwa ga Allah wa man da Allah hau makarajan wanda duk ya ji tsoron Allah Allah ya zai sanya mishi mafita a rayuwarsa ba nan kadai fa'idar kawa ta ƙare ba Allah ya ce wa yarzuquhu min haythu la yahtasib kuma Allah ya azanta shi ta inda shi bawan bai tsammani ba kina ga kamar kishiya za ta hana ki arziki zuwan kishiya na iya zama wani mabudin alheri a wajen ki. yar harkar ki ta kasuwanci ta cikin ɗaki sai ki ga ta ƙara haɓaka wata ran har sai kin nemi yara waɗanda za su shigo cikin lamarin suna taya ki wannan harkar kasuwanci ba mamaki wata ran sai ki ga kasuwa ta riba ki biya kujeran maka ki biya wa mijinki kujeran maka ku je ku sauke bar li ku dawo lafiya lami lafiya to matsala ita ce mai da al'amarin zuwa ga Allah Aya gaba da cewa mai tawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu wanda ya dogara da Allah to Allah ya isa masa sai ga al'amuran ka babu wahala domin aya ta gaba cewa dai wa mai yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusran wa Allah ya ce wa mai taƙi laha wanda ni ya kiyaye dokokin Allah ya ji Allahu min amri yusran sai ga ya sanya sauki cikin lamarinsa sai ya sa sauƙi cikin lamarinsa komai nasa sai ya ga yana tafiya bisa tsari bisa kintsi sai ya zama mai taimaka ma wa'yansu daga cikin bayan Allah sannan kuma har wa yau ba nan kaɗai fa'idar takawa ta tsaya ba aya ta gaba da cewa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra amma ya taƙi laha kuma duk wanda ya kiyaye dokokin Allah ya kiyaye saban Allah ya guji shirka ya ji Allah yukabbir an sai Allah ya kankare mashi sa. ya zama wankakke tsabtatacce kintsatse na tsatse bawan Allah zalla an gane ko yau kafir an sai ya ajiye wa ya uzim lahu ajran kuma ya girmama masa lada saboda haka bin irin waɗannan miyagun bayi bokaye ‘yan duba ‘yan sihiri da makamantansu halaka kai ne gaba ɗaya wanda Allah su ke cewa من أتى كاهنا أو عرافا تصدقوا بما يقول duk wanda ya ziyarci boka ko ya ziyarci ɗan duba kuma ya faɗi magana shi ɗan duban ko bokan kai kuma ka ji ka yadda da wannan maganar taka to wannan baƙad a sharaka wanda ya hakan ya yi shirka Allah ya tawaje shirka kuwa ita ce mafi girman munin laifi a wajen Allah Allah ya raba mu da shirka ne nan sai yake cewa ittakhazuha arbaban ittakhazuhum arbaban sai su riƙe wa'annan bokayen malam gobe da nisa a matsayin su ne arbab wa qatara'u ahkaman bitahlil wa tahrim sai ga suna kirkiro waɗansu hukunce hukunce ta ce karkai kaza bayan kuma Allah ya ce kana iya yin wannan abin halal ne a shari'a su zai su haramta maka wani abin kuma Allah ya haramta sai ce ai ka je ka yi ai neman hirzi ne sai a ɗan kawo wani guntun larabci sai a mai da abin kai kuma kai tsammanin ilimi ne ai dafa'i ne ai jalabi ne an yi wannan shike na rigingin da kai saboda kai jahili ne to ku kiyaye su shine za ku zauna lafiya a addinin ku ku zauna lafiya da nagartacciyar aƙida ta musulunci sahihiya yuhibbunahum ka hubbillah sai kaga suna son waɗannan allolin bayan gidan wato gumakan ka hubbillah kamar son Allah wato ƙaunarsu da raja'insu da karkatarsu ga harkokin abin da ya shafi duba tsafi bori makamantansu ta fi ƙarfi fiye da karkatarsu wajen Allah an gane ko ko kuma su suna son gumakansu kamar yadda mummunai na gaskiya suke son Allah su mummunai na gaskiya ba kowa a zuciyar sai Allah duk abin da ya shafe su Allah ko yayi kai ko taune harshe ya garin taunar abinci aka yi kuskure ya tauna harshen a yi jirabi shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya sani shi mummuni ko mai kankantar damuwa shi ya san daga Allah ciki kuma ya san jarrabawa ce kamar yadda ran nan mun mutu ayoyin jarrabawa wanda sai da Allah ma ya rantsuwa wanda Allah magana shi gaskiya ce ba sai ya rantse ba amma dan dai a rarrashi zukatan mu su ga girman al'amarin to sai Allah sai ya rantse din domin jawo hankalin ya ce wala wannakum kaga wannan za ka ga abin da wani nauyi haka Rantsuwa kenan ai yayi ce Allah rama كل من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات نعم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون نعم أولئك To dama dai ba daɗewa muka ji farsar wa'annan ayoyi, mahalli shahid dai mutuna makanmu cewa Allah yana renan zukatanmu ya saukar mana da hukunce-hukuncensa ta sigar da za mu girmama saƙon don mu yadda da shi ko mu aiki da shi kuma don amfanin kanmu ba don amfanin kansa ba Allah mun gode su masu rukon allolin bayan fage na jabu to suna son abebansu suna cika masu sharuɗansu duk abin da suka gitta masu na ƙa'ida suna ƙoƙarin cikewa shi sa wayansu za a ce sai da jinin jariri za a haɗa maganin kuma sai a yadda in an ce jinin jariri kaga ai sai an kashe shi sannan a samu jinin wani a ce da maniyi za a haɗa kuma a yadda kuma maniyin ba ba wai sharaɗi ko na matarka ta aure ba wani ma ƙiri-ƙiri za a gaya maka ba na matarka ta aure ba ko kuma wanda ta zo da bukatar ita dama ta ce ba ta da miji kuma ce sai ta kawo mani na namiji na saduwa kaga nan mai aka dora ta ta yi shine ta je ta yi zina zinan nan Allah ya haramta ta yanzu boka ya gitta mata sai ta yi abin da Allah ya haramta tun daga nan kaga ya halakar da ita sannan kuma ba kyauta zai yi ba sai ta biya shi asara goma da goma sannan shi ɗin kuma bai isa biya bukatar kansa ba ma ballantana tata kaga mutuwar kasko kenan shi dama matacce ne ya riga ya kuna baya tare kauri to kuma baya so ya mutu shi kadai to sai dai a mutu duka asara goma da goma asara saban Allah asara dukiya asara rasa imani kai abin bai kirguwa sai zama an yi asara ta har abada Allah ya kiyashe mu saboda ka ku riƙe Allah Allah shi kaɗai ne Allah kuma shi kaɗai yake la kalahu lahu bai da abokin tarayya shi kadai ne mamallakin san mai da ƙasa kuma shi kaɗai ne mai gudanar da su bai neman gudunmawa ko yawara kowa kuma shi ne mai sama da ƙasan gama ɗaya kayansa ne shi ne mai wuta da aljanna dokokinsa su ne dokoki duniya da lahira in an bi su a zauna lafiya tun a duniya cikin iza da buwaya cikin kwanciyar hankali idan an saba musu a shiga ta su kuma babu mai biyan bukata sai Allah shi yasa ma ya ansa sifar Allahu Samad Allah shine abun wato nufi da bukata sannan yace wallazina amanu amma su wanda suka imani ashaddu hubban lillah sun fi tsananta soyayya su ga Allah fiye da duk wani wanda ba Allah ba soyayyar da mummune suke ma Allah babu wata soyayya da za a iya kwatanta ta da ita shi sa ce aminu bin lil addad li'annahum la ya'diluna anhu bi halin ma domin su mummunai su da Allah ba sa kauce masa ta kowane hali ko halin wuya ko halin daɗi za a mutum ya tsinci kanshi cikin halin hajaran majaran amma yana nan yana Allah Allah Allah yana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma wannan kalmar tana fitowa ne tun da kokon zuciyarsa da wannan mummuni kenan na gaskiya insha Allah والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا ولو ترى الذين ظلموا dan an ce karanta da ta ana magana wato da mukhatab shine wa annabi Muhammadu kenan walau tara ya Muhammadu idan da za ka ga alladhina zalamu waɗanda suka yi zalunci ta hanyar rukon gumaka da waɗansu dokokin da suka saba mana Allah a matsayin dokar da za su riƙe su aiki da ita لأن شرك ظلم an kira su azzalimai saboda sun yi shirka ita ko shirka zalunci ne mai girman gaske da za a nuna maka su ka gansu izi ya raunar azaba a lokacin da su ɗin suke ganin azaba a fili ga ta a gabansu kai da za a nuna maka wannan majigin da kaga al'amari mai girman ban mamaki da kaga tashi hankali mai yawa amma yanzu da yake duk abin da ake faɗi ba gani ake ba sai ga wanda zai gaskata yan kaɗan nan ai annal quwwatul lahi jami'an da ta bayyana gare ga fili cewa ubangiji subhanahu wataala ƙarfi da rinjaye duka nasa ne gaba ɗayansa wa annallaha shadidul adha kuma da ka gani a fili cewa Allah shine mai tsananin azaba Allah ta'ala ka kiyashe mu

tabarra alladhina tubi'u sa'ada waɗanda aka bi su aka mar Allah aka bi su za ka ji suna barranka suna raba rana suna Allah wadan rai da su wa'anda suka bi su din. kai na kana ganin idan ka rike wanda ba Allah ba kamar za ka zama ɗan gata wurin shi zai ɗauki nauyinka zai cece ka zai share hawayenka zai biya maka bukata to ka ji ne la'anceceniya za ku rika yi kai da shi ko a tafiya ta addini masu rikon shaihannai misali ko waɗansu waliyai kai hatta masu rikon annabawa akwai su ko babu akwai masu rikon uzairu daga cikin yahudawa akwai masu rikon isa daga cikin kiristoci sannan idan an zo cikin musuluncin kai ɗaya akwai ko masu rukon shehannai da kudubobi da arbab daban-daban ba Allah ba ranar kiyama za ka sha mamaki ranar da za a yi raba-raba a ja daga a yi yattinke sun waɗancan da aka ɗauke su alloli aka bauta musu aka bar Allah su da kuke ganin mushrikan ke ganin sun girmama masu to su za su fara la'antar mushrikan ana ne. ana zagin juna ana la'antar juna shine iz tabarra alladhina tubi'u kaga manyan kenan arru'asa jagororin ta abin da kaga Allah ya tabbatar to tabbatacce ne ko ka gani ko ba gani ba ana yin haka shi yasa Allah ta'ala ya ce wala ya'murukum an tattakhidhu al-mala'ikata wan nabiyina arbaban to tambaye su wala ya'murukum Allah baya maku umarni an tattakhidhu al-mala'ikata da ku mala'iku duk tsarkin mala'iku da wasu ba sa saba ma Allah da nagartarsu duk wannan matsayin nasu Allah bai yadda ba a bauta mu ko ɗaya daga cinsu bai yadda ba a jingina da ko ɗaya a cikinsu a ce kana da wata bukata amma ka riki mala'iki kaza shi za ka rika kira domin bukatar ka ta biya Allah ya ce bai yi wannan umarnin ba wanda biyu na haka nan annabawa mafi darajar halittun ubangiji annabawa na mutane annabawa to duk da darajar annabawa da matsayinsa a gurin Allah Allah bai yadda a bautata ma ko ɗaya ba daga cikinsu. Suna fata an fahimta. ita bautar da ake magana galibi tana farawa ne daga girmamawa a zuci da guluwi akan haka din idan girmamawa ta wuce gona da iri ta zama kana ta ƙara mai girma kana ta ƙara mai wani tunani kana ƙara bambanta da saura kana ɗaukaka darajar shi kai a wurinka ba ɗaukakawa darajar da Allah ya mashi ta gaskiya ka tsaya a kanta ba kana ƙaro naka ina fata an fahimta kamar waɗanda suke girmama annabi wasallam wanda shine cikamakin annabawa amma daga cikin mabiya ɗariƙun sofaye a wanda suke ƙoƙarin ƙara mashi girma da ƙara mashi wasu darajoji da kamfama al'amarinsa ba aya ba hadisi wato ba su gamsu da matsayin da Allah ya mashi na ya fi kowa ba sai sun yi ƙari a kan haka shine za ka gana cewa shi ne wanda Allah ya fara halittawa amma sai ya halicce shi a matsayin wani haske ya aje wannan hasken ta bangaren gabas shekara dubu ya mai da shi ta yamma shekara dubu ya mai da shi kudu shekara dubu arewa ma shekara dubu sannan kuma dubu dubu dubu ina aya ina hadisi kawai da molanka wannan hadari ne kamar yadda na faɗa rannan cewa mu ƴaƴan adamu ba mu da wani abu da za mu girmama manzon Allah da shi wanda ya kai wanda shi Allah ya girmama shi da shi kuma girmama Allah ita ce ta gaskiya ka wadatu da ita dan baka ma san iyakarta ba baka isa ka kididdige darajar manzon Allah ba sallallahu alaihi a wurin Allah iya abinda Allah ya sanar da kai kawai ka tsaya iya nan abinda ka sani dai shine cikamakin annabawa shine manzon karshe kuma al'ummar ta fi ta kowa littafinsa ya fi na kowa don haka shi shugaban manzannin ne gaba ɗaya limamin annabawa ne ga baki ɗayansu kowa yana ƙarƙashin tutar annan Muhammad ta ranar tashin alkiyama sannan kuma Allah ya bautar da bayansa ta hanyar yi wa annabi sallallahu salati sannan Qur'ani ya cika da kalmomin girmamawa ga annabi sallallahu ba irin yadda ya mu annabawa ba sama da haka domin shi annabi saboda matsayinsa a gurin Allah Allah ma baya kiran sunan annabi muhammadu kai tsaye yana magana da shi haka ya kira sunansa ba a taba samu ba alhali dukkan annabawa kowanne Allah yana iya kiran yana kiran shi da sunansa ya Ibrahim ya Adamu ya Musa ya Isa ya Dawud duk Allah ta'ala yana da wato usulubi irin wannan da kiran annaba amma ba inda za aka ce ya Muhammadu babu shi Allah yana ma jin wato nauyi ko kunyar magana da annabi baka da baka sai dai ya kawo shi a bamiri sai dai ya kawo shi a lamiri daidai ya ba da labari a kansa irin su ma na muhammadun a ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin kaga wannan labari Allah yake barawa ga da manzon Allah annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama Eh, shiri ne alfazazi yana cewa ala fa'id zikiran nabiyyi wa jaddidi wa fi madihi fa'adil wa qarib wa saddidi wala taghlu fi shay'in min alqawli waqtidi an gane ko zinil qawla in hawalta madha muhammadi wa fi kulli qawlin mustahilun wa jaiz yace saurara ka ji ka ambaci annabi Muhammadu ka ambace shi ka ambace shi ka ambace shi ka sabunta ambatansa sa ka yi ta masa salati habba ka san adadin salatin da suke wa Allah ba saboda matsayinsa yace amma idan ka zo ya fa adil kai adalci adalci shine ka tsaya inda shari'a ta tsayi da kai ka faɗi ayoyin da suka faɗi falalar manzon Allah irin zuwa Allah maka malam ta kunta alamu kana fadlullahi alayka azima Allah ne yake faɗin wannan da kanshi Ya yace balalar Allah a kanka kai gagaruma ce to kai adalci inji mai shirina kakkai azababi kakkai guluwi kakkai ketar haddi kakkai wuce gona da iri wa qarib ka nemi kusanta ka nemi daidaita wa saddidi ka nemi ka tarta wajen ambatan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam idan duk wannan kashe din bai gama gamsar da kai ba ya sake ce maka wala taghlu fi shay'in min al wa qasdi karka kuskura kai azababi karka kuskura ka wuce gona da iri fi shay'in min al a cikin duk wata magana da za ka yi ko da ta shafi annabi Muhammadu to kai guluwi shi Allah ba a yi mai gwaninta gwaninta kada Allah Allah shine ka tsaya inda ya tsaya da kai laha da ba da azarbami ba a nufar Allah da su domin kamar ka rena nashi tsarin kenan kana yin naka a kiyaye wannan a kiyaye guluwi ko abu shar'antacce ne addini ne ibada ce to shishigi a kansa haramun shi sa ai su su yahudu da aka ce masu mashirakai ai daga shishigi ne akan uzairu su ma kiristoci ne suka zama mushrikai ai su ma daga zarbatsewa ne akan annabi isa suke cewa tun da kaga wannan mutum ya fito daga mace babu uba to ba ya zarce kowane mutum ba ma mutum ba ne masu suna ganin wani bangare ne na Allah kaga duk garin san shi ne wasu har suka rufe su sai wannan matsayin saboda haka a kiyaye yake cewa zinil kaula ka auna maganar ka da sikeli na shari'a in hawalta mata muhammadin idan ka yi yunkurin yaban annabi muhammadu ce ka auna da awo na sikelin shari'a zinil kaula in hawalta mata muhammadin ka auna zancen da kake yi lokacin da kai nufin yaban annabi Muhammad yace ba fi kulli kaulin mustahilun wa ja'iz duk maganar da 'ya'yan Adamu suke yi akwai maganar da ba tabbatacciya ba ce ba korarriya ce akwai kuma wanda ya halatta mutum ya faɗa saboda ka ahir yanzu alfazazi ne ke maka wannan darussa masu tsada a kan makallahu saboda haka wallahi tallahi mu kiyaye ko annabi ne ka rike shi madogarar jinginar ka mai biya maka bukata mai share maka hawaye kana saduwa da shi duk lokacin da kake so kana gaya mishi kokenka yana ɗaukar mataki ka zama mashiriki tan ta in ka mutu a haka baka da masauki sai ya wuta Da wanda kuma wanda ba su kai darajar mala'iku da annabawa ba kamar yadda wancan ta hannu cewa ba da mala'iku da annabawa Allah bai ce a ɗauke su madogara ba Allah bai ce a naɗa su uwayen giji ba masu biyan bukata ba ba wannan mu'amalar aka ce ka yi da su ba Wace mu'amala za mu yi da annabawa mu saurare su in sun faɗa mu gasgata ko ya mana daɗi ko ya mana daɗi ba sannan kuma mu yi aiki da abin da suka zo da shi idan mun tashi yin aikin sai mu ce su koya mana yadda za mu yi aikin kafin ma mu ce sun ma shiga karantar da mu da ce wannan sallar da aka ce ai ga yadda ake zo ka gani aikin haji da aka Allah ya ce a yi ga yanda ake yi zakka da ya ce a yi ga yadda ya ce a yi mu ne malamanku wajen sanin yadda Allah ke so mu ta masa wannan mu'amala aka ce mu yi da annabawa ba daukan zami kamar su suka halicce mu ba su kansu da Allah ya yi masu wannan darajar ba dauka zami su suka yi kansu ba Allah ne ya yi masu Allah ne ya masu yanzu wata daraja kake da ita irin wanda Allah zai ce shi annan Muhammadu in ka bi shi shi Allah ka bi. Ku duba ba, Allah ya nuna maka manzon Allah annan Muhammadu tali ya magana da shi. Ya ce, Man yau tsayin rasula faƙat Allah. Tudan Allah wa kake da shi a cikin talikai sama da ƙasa mutane ko aljanu, mala'iku wanda ke da wannan matsayin Allah ya ba da tabbacin wanda ma annabi Muhammadu da'a Allah ya ce to ni ma ba ni jin akwai wata girmama da take ta kai wannan wa man yashaqiqi ar-rasul min ba'd ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil muminin

wanda kuma duk ya kuskura ya saba ma wannan manzon Allah Muhammadu ya ce ai gaban kai ka ce ai yamma hmm kana ji kana gani kai ma wato karfin ka ya kawo kai ma wato ka isa kai ma kana da karama kai ma kana da kawai ka kara ma kanka darajoji dan ka ji dadin saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min ba da mata bayan hula duk wanda ya saɓa manzan Allah bayan shiriwa ta bayyana gare shi wa a gaira sabil mu'minin ya bi tafarkin waɗanda ba wato tafarkin da ba na mummunai ba kaga kenan duk mummunai ba sa saba manzan Allah sallar su irin ta manzan Allah tarawihun su irin na manzan Allah azumin su irin na manzan Allah hajjinsu irin na manzan Allah su irin ta manzan Allah kai hatta da kwanciyarsu bacci irin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam haka nan tashi wannan sune mu'minai duk wanda ya kai wannan darajar Allah ke kare shi yake taya shi yake inna Allah yudafi'u anil ladina amanu Allah yana ba da kariya yana ba da tsaro yana mai da raddi ga waɗanda suke gaba da bayansa mummunai haka Allah subhanahu wa ta'ala yake to haka wanda ya zama mummuni ya zama ɗan gata a wajen Allah duk da karɓo ransa lokacin da ajalinsa ya yi sai Allah ya rika taraddudi kamar ya fasa saboda matsayin mummuni a wurin kamar yadda tabbata a hadisi hadisin manzon Allah hadisi ƙudisi, wanda yana cikin sahihu muslim annabi sallallahu alaihi wasallam cewa Allah subhanahu wata'ala ya ce ma taraddadtu fi shay'in ana fa'iluhu taraddudi fi qabdi ruhi abdi almu'min yakrahu almauta wa ana akrahu ita'atahu wa la budda lahu min almaut Allah subhanahu wata'ala yake cewa ban taba kamar yi kamar in bari ba kwan gaba kwan baya wajen wani aiki da na taki zan yi kamar in yi kamar in fasa aikin na ta wato zama mai nauyi a gare ni kamar yadda take faruwa idan na ba da umarni a karɓo ran mummuni bawa na mummuni idan na tura malakul maut na ce je ka ɗauko ran wani bawa na mummuni Allah ya ce sai in kamar in fasa me yasa saboda shi mummuni ya karfin mota yana kin mutuwa baya santa wa ana akrahu isa'atahu ko musa'atahu ga wata kira ni kuma ina kin in saba masa muna na masa masa abin da baya so shi bai san mutuwa ni kuma ban so in bata mashi rai kamar in yi kamar in fasa amma adali in yazo baya da za idan Allah baya saba kawari. haka dai zai daure ya aika a an so ran mummuni shi ubangiji ba dan yana jin daɗin haka ba to mai wannan matsayin baya saba manzon Allah su kuwa wancan masu karamomin bayan fage da yawa aikin su ba irin na manzon Allah ba sannan suna bayyana a matsayin waɗanda suka fi kowa matsayin waɗanda a ji tsoronsu a sakar masu a yi masu biyayya duk abin da suka shata layi a bi saboda su wasu ne da ƙari su ba ko sun sun zace kowa shi sa har suka rena wayo ma ma sun fi su Allah shi da mu don haka magana akan tauhidi na Allah subhanahu wataala magana ce wanda ba a daga kafa ba a a kanta haka nan maganar tauhidin risala na manzon Allah sallallahu alaihi kujerarsa ba a kafada da kafada da ita annabi shine alƙalin ƙarshe na duk wani mummuni duk wata jayayya da duk wani sabani da kuka samu to hukuncin da annabi ya tsakanin ku ya zama Yan kan muƙamin wannan jayayyar gaba ɗaya kuma ka ji lalle ka karɓi wannan hukuncin baya maka kaikai a ranka saboda me saboda annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya hukuncin fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma shajara حتى يحكموك فيما شجر بينهم ya ولا يجدوا في أنفسهم ba مما bai. wannan shine matsayin mummuni a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga imanin aka kore la yu yu'minun kuma kafin a kore wannan imanin nasu sai da ma Allah ya rantsuwa don ka san girman maganar na rantse da ubangijinka ba za su yi imani ba hatta yi haƙƙin muka bi mace da raba na har sun alƙalantar da kai kai ne alƙali na kotun koli a wajensu na game da saɓanin da ke gudana tsakankaninsu bayan ka kayi alƙalancin yi judgment to sun balaye da dofi an fusayin harajan mimma qabai sai sun ji ba su ji wani damuwa ba wani kunci a cikin zuciyarsu dangane da alkalancin da kai kowannen sai ya ji cewa ya gamsu bai da matsala duk yadda ta kaya tun da ne annaba haka kai hukuncin to na yadda kowa sai ya ji haka sannan zai zama mai imani wa yusallimu taslima su yadda haƙiƙanin yadda da alƙalancin ka ya manzo Allah to da Allah wa kuma shi ma har wayo yake da irin wannan kujerar irin ta Annabi Muhammad shi bane Allah yake cewa wa ma atakumur rasulu faquduhu wa ma nahakum anhu fantahu kuma abin din da manzo Allah ya zo muku ke amfani da ma min albazil umum abin duk da annabi manzan nan ya zo muku da shi to ku zo ku rige shi kawai to ku tsaya shawarwari ba sai an kira mitin ba manzan Allah ne ya fada eh to kawai sun mora ta kudi magana ta tsari wa ma hakum anhu kuma duk abin da ya hana ku aikatawa ko furtawa ko kudirtawa ya dai hana e to kawai kwanta ku abin kawai gaba ɗaya a zauna lafiya wanda Allah ne ke da wannan kujerar shi shi kadai saba masa halaka biyayya gare shi tsira istabarra na tabi'u min na taba'u wa ra'aula al'azaba wa taqatta'at bihim al'asbab sanan duk wasu al'asbab sanayya dalilai na san wane wane na kusa da wane ai mun kama kafa da wane a je a gaya ma wane ni ne dan wajen wane ni wanda muke siyasa ɗaya da shi wanda nike masarautarsa wanda duk gaba ɗaya wannan dalilan sun tsinke gaba ɗaya daga kai sai halinka wata sabba'at bihimar asbab duk na san ka ka sanin duk ba ta taso ba duk kai muridina ne ni shehin ka ne wallahi duk ta kare an gane ko yawma tuqallabu wujuhukum fin nar yaquluna ya laitana ata'ana Allah wa ata'ana ar-rasul وقالوا ربنا إنا أبعنا سادتا وقالوا نعم tasirinta al'amura sun barkace musu Zanensu ya kwance a kasuwa asirinsu ya tonu tsakanin waɗanda aka ɗauka abin bauta ana girmama su fiye da kima an ɗauka sun isa su za su kama hannunka su kai ga wurin Allah da su da waɗanda suka yi masa irin wannan rukon yau mutu kallabu zuhuhun binar ranar da za a rika jujjuya fuskokinsu a cikin mutu da wayancan da wayancan ana tambaye su kuma ya ja muku wannan ya kulun na jaran bana. ina a ɗana sadatana hakika mun bi uwayen gidanmu mun bi manyanmu shugabanninmu ne Ko wa a ana mun bi manyan mu jagororin mu fa aballuna samila shine suka fashe mu hanya wato kamar su mabiyan suna so su kawo wannan hanzarin dan a tausaya musu ba mu ne muka ɓata da kanmu ba ga jagororinmu mu nan a cikin bata su suka karantar da mu hanyoyin bata suka ce ga falala ga romo ga express ba kana ta wahala ba sai ka haddace alkur'ani ba ga wata fikin addu'a rabin shani idan ka karanta ta daidai kake da wanda ya sauki Qur'ani ta dubu shida a ah, to ake san wahala ka san dai duk wanda zai haddace alqur'ani sai ya saya? ka je ka tambaya laran shekarar ka nawa kana sai ba da ka bar garin ku ka bar uwaye ka bar dangi ka tafi can don ka je ka fafata aiki tukuru na kokarin haddace alqur'ani to yanzu zai ga wata yar addu'a yar gajera aka ce ai wannan in ka karanta ta gaba ɗaya ɗan da marratan wasi da tat na renin wayo wai ta'adilu sitta khatamatin min alquran sitta khatamatin min alquran tana daidai da sauki alqur'ani sau dubu shida ai wallahi ba dan mun wuce yara ba da sai mu arfa har yara mu ce Allah ya ne mai karya amma dai tunda mun wuce yara ga bai kamata mu faɗa haka ba amma fa idan makareci tsinanne ne to dan mun faɗa ba ba zai hana shi tsinuwa ba kuma ai ta ji wata amma wannan irin renin wayo wai a marasa abin da za a kutunta da shi kan falalar waccan addu'ar ta ƙarya da aka ce ma ita yadda da ita ma ƙaryata Allah ne da an ce saukar da ita sun? an ce an saukar bayan Allah ya ce ya kulle ƙofar. walakin rasulullahi wa khataman nabi khatam khatam ko khatim shi cika makin annaba ne baya ga shi babu wani annabi sai ga wajen shekara dubu da wasu ɗaruruwa wai ga wani ya zo shi an saukar mai da wani zikiri wani salati wai an saukar mashi inda ta fi kowane irin ƙarya haɗari kenan da aka ce saukarwa aka da ma kun bar ta haka nan ƙwarewar shi ta larabci ya sa ya ƙirƙiro wanda ya ga zai yi zai yi amma dai ka ce an saukar ka ƙare ta Allah ka kuma ja mu akan ƙarya ka yi roman bakan ƙaryar falala duk kuma a ce duk a baka ka zauna lafiya a ba za ka zauna lafiya ka ji ƙarshen alewa ƙasa yau ma tuƙallabu ka san da yanka ji labu dai abin ba daɗi ciki ranar za a rika jujjuya kuskokinsa a cikin wuta nan ya gasu a juya nan ya gasu a juya can ya tsoyu nan ya tsayu haka ya ƙulu na suna ta rabbana ina a ɗana fadatina wa kubra'ana wa ballu na sami rabbana atihim ba'ifaini min al'azab kaji yara sun yi tawaye ma uwayen gidansu ko tunda su suka bashe mu to Allah nunka musu ribi bi na azaba mu yanzu mun kuna mun hakura mun jure in ma za a yi mana azabar to ba yanda muka iya a yi mana to amma su a yi masu dogon, a rubanya masu a gwama masu tunda su suka ja mu kaji abinda su mabiyan za su fara cewa nan kuma abin da muke karanta a nan surul bakara su manyan ne za su fara Allah wadare da mabiyan can kuma mabiyan su ma za su mai da martani su kuma su za su Allah wa dare da manyan har su rika lallashin Allah ya nunka azabar uwayen gidan nasu rabbana bai dhayfayn min al'azab sannan wal anhum Allah ka tsine masu su su shehu su gausu su kudubu su watadu su duk Allah ka ɗebe masa albarka wai la'anan din ma ba tsaya ba sai suka ce kabira wal la'anan kabira Allah ya mu don haka a sake shiri tun yanzu da ɗan sauran lokaci ka je kai ta nausa istighfari ka tuba ka rike Allah shi shi kadai ka yi zikirin Allah wanda Allah ya shar'anta ka kuma yadda annabi ya koyar zikirin Allah yawancin abin da ake ce ma zikiri za ka ga yana gudanuwa ne tsakanin bawa da ubangijin kai tsaye domin ka gama sallah tun daga cikin sallah ɗin niyyarka aikin Allah a zakaru da ake ciki duka kai da Allah kake bayan ma an yi sallama ma kafin ka tashi a zakaru ma ba da salat wannan duk tsakaninka da Allah kake na kusa da kai ma bai san me kake gudanarwa ba addu'o'i yawancinsu duka za ka ga ku kira Allah ne a asirce a ɓoye daga kusin shi to wannan shine zikiri irin na sunna na'am a gurguje bari mu sauri mu ɗan ƙarasa nan wa taqatta'at bihim asbaq shine alusul hanyoyin sadarwa duk sun tsinke allati kana na fi duniya, wadda da suna da su a duniya wane ya san wane wane ya san aje a gaya mana a kamun kafa da wane a kira to yanzu duk ba wanda za a kira kowa ta kansa yake yi yawwa fa ya ta'arraba ru'asa'u bi Lani ma kanu yad'unahu fi dunya wa yad'unahum ilayhi min funun al-kufr wa dalal wa i'tazalu an mukhalafati al-atba' kowa ya ja layinsa ya ja daga yana la'antar mai ƙoƙarin shafa mashi kashin kaji a gaban Allah. wa qala alladhina tubi'u ko alladhina tabu su biyan sai suka ce law anna lana karratan suka yi kwafa suka ci jiya suka ci kai ina ma da za a mai da mu duniya mun riƙi shirin baci ba da muna ganin kun isa saboda manyan alkyabbunku da katin katin rawaninku da dogon tarbi da mimimi da baki da mu mun ɗauka da gaske ne ashe holo ko ne hadarin kaza ina ma da za a mai da mu duniya ku gadiya wallahu su da da mun juya muku baya fa na tabarra minhu mu yi baran da su ba ruwanmu da su kama tabar umina kamar yadda yau suka kwance mana zane a kasuwa suka kunyata mu suka tozanta mu suka ce wai mu ba 'ya'yan arziki ba ne ba da za a mai da mu duniya da sun ga ɗan biki da cika kazalika yurihimullahu a'malahum yadda ka ji wannan bayanin dalla dalla haka Allah zai nuna musu ayyukansu yadda suka yi su miyagun ayyuka suka yi domin sun yi shirki da waɗansu koma da bayan Allah Ka ga aikin nasu a matsayin hasaratin a matsayin ayyuka na nadama ayyuka na cizon yatsa hasara mara ɗigo kenan ayyuka na nadama ayyuka na da na sani an gane ko wa ma hum bi kharijina minan nar amma duk wannan surutun da suke yi ba za su fita daga wutar ba sun shiga sun shiga kenan saboda sun mutu suna mushrikai so kuma inda aka bauta mawa din idan da goyon bayan su ko da shine hanyar da ta sa a bi su kamar yadda lokacin suke raye suke girmama wuraren ziyara na shirka suna ɗora mabiyansu a kai shi sa su ma an sun mutu sai a mai da ƙaburkan zama wurin ziyara a mai da su zawiya a mai da su wani hubbare a mai da su gurin neman biyan bukata tun daga sunan ziyara har a koma ana neman taimakon mai kwanta a kabarin su suka shirya wannan kaga suna da goyon baya to da su da su su ne matsayin zai zama kamar yadda kuka ji ayoyin nan sun faɗa wancan ayoyin da Allah ramma ya karanto cikin suratul ahzab wannan kuma gashi anan a suratul baqara ayoyi kamar haka 166 167 su suka yi wannan hukuncin abinda makaranta daidai Allah ya ba mu ladan karatun da sauraron ya ba mu ikon aiki da shi wannan muka yi kure Allah ta'ala ya yafe mana